الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايك من سوررمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan halka wannan ganawa mai albarka wacce take zuwa muku daga tashar afirka kanatu afirikiya da take watso muku shirye-shirye na addinin musulunci cikin yarurruka daban-daban idan ba a manta ba a haduwa ta gaba muna bayani akan al'infaƙo fi sabilillahi da kuma shawarwari na hanyoyin da ya kamata a bi wajen ciyarwa saboda Allah yau ma kuma insha Allah kamar kullum za mu ɗauki batun matsaloli da ke tattare da ciyarwa abubuwan da suke iya kawo ciyarwa cikas wato duk abin da aka ce yana da matsala ya kamata a kula da shi hikimar kawo nan matsaloli kuma shine kokarin yadda za a magance su don allah yadda za mu karanto matsalolin mu kuma yi su musamman abin da yake faruwa a al'ummanmu musamman kuma mu a afirka da kuma yadda ya kamata mu shawo kan irin waɗannan matsaloli abu na farko akwai raunin imani da'ful iman ko rashin imani ma gaba ɗaya kun ga jama'a rashin imani yana kawo wa ciyarwa cikas da yawa da yawa daga cikin mutanen ba su da imani domin rashin imanin ne ko kuma imanin mai raunin shi yake sa su ba sa ciyarwa saboda Allah in kuka kula ubangiji subhanahu wataala duk sa'ad da zai maganar ciyarwa zai ce ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu to mutumin da ya san ba shi da imani za ga ba zai ciyar ba ko kuma wanda Allah ya zare masa tausayi a cikin zuciyarsa kaga an zare masa wani nau'i na imani kenan da haka kaga ba shi ba ciyarwa ba magana ciyarwa in ka kula dukkan al'amura na addini galibinsu suna kunshe da imani ne domin shi imanin gaskatawa ne a zuci ita kuma ciyarwa wani abu ne a zahiri na fili kaga wannan ba karamar alaka ce tsakanin mutum da ubangijinsa ba wanda kuma ya zama ba shi da imani za ka ga baya ciyarwa Ah, me yake sa barayi suke sata ne a rashin imani ne a madadin su baka to sai su su gwanda su daukan maka kenan me yake sa da yawa daga cikin mutane waɗanda ake danganta musu amanar mutane suke cin amana saboda rashin imani jama'a matsalar imani matsala ce babba ba imani ba shiga aljanna in mutum ba shi da imani wallahi zai shiga wuta kuma daga cikin manya-manyan alamomi na imani shine a ga za ka iya ɗauka ka bayar ka duba tarihin mummunai ka gani haka rayuwarsu take mummunai ba ba sa rike abin da suke da shi suke bayarwa kullum ka yi tunanin cewa a matsayina na mummuni Allah ya kiran da sunan imani me zan yi wa Allah da zai nuna min da zai nuna wa Allah alamar cewa da imani haka sahabbai suke lokacin da aka je yakin badar aka dawo anas ibn nazar allah ya kara da a gare shi bai samu daman zuwa yakin badar ba amma ganin abin da allah ya wa 'yan yakin badar kuma a matsayin matsayinsu na mummunai ya ce ya ubangiji wallahi in aka bari in dai har wani yakin ya zo lallai tabbas ubangiji zai ga abin da zan yi lai kuma hakan aka yi da yakin Uhudu ya zo a nan ya yi shahada ya tafi nuna wa ubangiji abin da zai jama'a rashin imani na ɗaya daga cikin abubuwan da suke hana ciyarwa duk wanda kaga baya ciyarwa to alama ce ta cewa imaninsa ragagge ne ko kuma ma kwata-kwata a iya cewa ba shi da imani allah ya samu cikin mutane masu imani masu kuma san ciyarwa saboda allah sai abu na biyu a shahuwal bukul ruwa abinda ake nufi da rowa ko kuma ƙwauro kalmomi ne guda biyu da suke iya wakiltar juna wasu suna ganin rowa ta fi ƙwauro wasu na ganin ƙwauro ya fi rowa duk da a takaice ne ƙin fitar da abu da kai shi zuwa inda ya kamata a kai wannan sun ce shi ne rowa ƙwauro kuma shi ne in mutum zai bayar ma don haka rowa kenan ita ce wacce mutum ya ƙi fitar da abin da ya kamata ya fitar suka ce ƙwauro kuma shine in zai fitar ma sai ya fitar da kaɗan wanda ba zai isa ba kamar yadda hindu allah ya ƙara yadda a gare ta matar abu sufiyan ta zo ta ce da manzo allah sama ya rasulullahi inna abu sufiyan rajulun shahihun wato abu sufiyan mutum ne mai ƙwauro la yu'tini wa waladi ma ni. baya bani abin da zai ishe ni ni da 'ya'yana a fa'a hudu min malihi ya rasu rasulullahi na iya cira daga cikin dukiyarsa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhi min malihi ma yakfiki wa ahlaki aw wa waladaki bil ma'ruf ki cira a cikin dukiyarsa abin da zai ishe ki ke da 'ya'yansa bil ma'ruf amma ki bi a hankali ma'ana kada ki wuce gona da iri kar ki dauki sama da abin da kuke bukata ah, to idan muka dauka dai da rowa da ƙwauro duk abu ne da shari'a ba ta so ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa yana mana bayanin zakka ko kuma kuɗin fai ganimar da ake zuwa a samu daga ƙasar arnan an je yaƙi sun gudu ba su yaƙi ba suka gudu suka bar ganima to ubangiji ya ce za a raba ta lil fuqara illazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun ubangiji yace za a bawa talakawan da suka fito da aka fito da su daga gidajensu ba don kuma ba sai don neman falalar ubangiji subhanahu wata'ala kuma sun kasance suna taimakon Allah da manzansa wa'annan su ne wa'anda suke a sadiƙuna suka gaskata da alkawarin da Allah ya musu kuma sun tabbatar da cewa Allah zai ba su aljanna sai ya ce ta tabawa uddara wal imana min qablihim sai kuma waɗanda su suka zaune gidaje kuma suke da imani imani ya yi kaka gida a cikin zukatan su ne mutanen madina tun kafin mutanen makka su zo madina suke madina yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu suna son duk wanda ya hijira zuwa gare su kuma zaka ga la yajiduna fi su him hajatan min utu in suka ɗauki abu suka bayar to sun gama da wannan abun ba sa jin cewa kuma suna da wata bukatar abin mutum ya zo ta da sani oh na tashi na bada da wannan gidan da na bar shi ma ‘ya'yana za su gada a'a usiru na ala anfusihim walau na bihim khasasa sun kasance kuma suna fifita kansu suna fifita waninsu a kansu akan abin da suke so walau kana bihim khasasa ko da suna da bukata akan wannan abin da za su bayar gashi suna bukatar tasa ga talaucin abin amma in suka bayar shikenan sai Allah ce wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun lallai wa duk wanda Allah subhanahu wataala ya raba shi da ƙauro da rowa ta zuciyarsa to fa lallai wa'annan mutanen su ne masu rabauta والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم wannan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kenan ma ka za mu kai ubangiji subhanahu ta'ala ya gaya mana cewa ake cewa wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wasulhu khairun wa hudratul anfusu shuh wato ubangiji ya ce idan mace ta ji tsoron mijinta zai fandare mata zai ƙi mata abin da take so zai ki sauraron a matsayin ta na mace zai ki ba ta haƙoƙinta to fa ya kamata ta kirawo shi da ita su zauna a teburin sulhu babu laifi wannan haka ake so wa sulhu khair sulhun kuma shine yafi wa anfusu shuh amma zukata Allah ya jarrabe su da wato ƙwauro wani lokacin koran ma haddakin karɓar gaskiya kirkiri ga gaskiya mutum sai ya ki karɓa haka zalika kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya faɗa a cikin suratul talaq cewa wa man yuqa shuhha nafsi fa ulaika humul muflihun duk wanda Allah ya raba shi da koro a zuciyarsa to lalle yana ɗaya daga cikin masu rabo don haka ƙauro wani abu ne wanda shari'a ma ba ta san sa kamar yadda ubangiji subhanahu ta'ala ya faɗa kuma dangane da abin da ya shafi rowa ubangiji ya ce ha antum ha'ula itu da auna litunfiqu fi sabilillah fa minkum man yabkhal ku nan ku ne fa ake kiran ku domin ku zo ku ciyar saboda Allah amma fa minkum man yabkhal sai a samu wasu a cikin ku suna rowa wa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce to to fa minkum man yabkhal ubangiji a ƙarshe yake cewa to idan ba ku yi ba wa in tatawallaw yastabdillahu yastabdillahu qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum ubangiji subhanahu ta'ala ce in kun juya baya sai ubangiji subhanahu ta'ala ya zo da wa'yansu mutane wa'yanda ba ku ba kuma ba su iya ba za su yi kwauro da rowa irin ku ba to kaga har ai mana gori akan haka ya kamata ya ce mu tashi tsaye mu zaki dan tsaye mu gyara Allah ya sa mu dace haka zalika kuma ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa la tahsabanna alladhina yabkhaluna bima bima la tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama kada ka zaci cewa waɗanda suke rowa da abin da Allah ya basu na dukiya na ilimi na dama cewa wai wannan rowar da suke huwa khairan lahum shi wai cewa ita ce mafi alkhairi a gare su bal huwa sharrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama wato da sannu za a sa musu ɗamara a shaƙe su da abin da suka yi rowa da shi ranar alkiyama kaga ruwa ba ta da daɗi kenan ruwa ba ta da daɗi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutumin da yake ruwa ba zai shiga aljanna ba mutumin da yake ruwa ba zai shiga aljanna ba don haka jama'a da allah kada mu ruwa kada mu ruwar kuɗin da allah ya bamu kada mu ruwar kyakkyawan halayen da muke da su kada mu rowar damammakin da muke da su kada mu ruwar ilimin da muke da shi yi iya bakin kokarin mu wajen ciyar da dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala ya hore mana rowa na ɗaya daga cikin sifofin munafukai kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labari a cikin suratul tauba wa ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن wa ومنهم من عاهد الله na آتانا من, صد من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين suka ce in dai Allah ya bamu daga falalarsa to tabbas za mu sadaka kuma za mu zama cikin mutane na gari kamar yadda muka faɗa malamai sun ambaci cewa wannan kisa ta faru akan sa'alabata bin hatib ba haɗib ibn abi balta'ata ba wannan sa'alabata bin haɗib. kuma malaman hadisi suka ce laisa huwa badari ba wai shine wanda ya je yakin badar ba dan kawai wani ya zaci cewa wanda daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan an ce munafiki ne to suka ce in dai aka ba mu za sadaka kuma za mu zama cikin mutane na gari Allah ce falamma atahumullahu min fadlihi bakhilu bihi da Allah ya ba su amma sai suka yi ruwa wata wallaw wa hum mu'ridun suka juya baya kuma suna masu bijirewa wannan alkawarin da suka yi da kuma abin da Allah ya ce musu su da dukiya fa a'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu sai ubangiji ya musu uquba saboda munafincin da ke cikin zuciyarsu nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu kuma Allah zai ta musu uquba har zuwa ranar da za su gamu da shi bima akhlafu ma wa'aduhu saboda abin da suka kasance sun saba wa Allah subhanahu wata'ala na abin da suka aikata na alkawari da suka yi to za gaskiya mutum ya bar rowa rowa hali ne na munafukai kuma hali ne na arna su ne suke da cikakken rowa kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa yake cewa ashihatan alaikum wato su masu tsananin ƙauro ne a kanku ba sa ƙaunar su ga wani abu na alkhairi ya same ku kuma jama'a duk mutumin da yake da rowa duk mutumin da ya sifantu da rowa za ka ga yana da wani abu abin da yake da shi ne wato yana da tsabagen kwaɗayi kuma za ga yana da tsabagen kwaɗayi kuma yana da masifar san banza ka duba mutanenmu yadda suke zuwa abin mamaki da abin takaici mun ga mutumin da a makka ana rabon abinci da azumi mutum ne babba a ƙasar da yake balma yana cikin mutanen da da su ake rubuta dokoki a jihar da yake ɗan majalisa ne na dokoki amma aka zo rabon abinci abincin da gaba ɗaya fakitin kaf ba zai huce riyal ashirin na saudiya ba kudin saudiya ba wallahi a kan idon mu ya karɓi ɗaya ya sai ya ɓoye ya sake karɓar wani ya sake zuwa zai karɓa to yaron da yake raba abincin almajiri ne talaka ɗan yana karatu a jami'ar ummul ƙura amma ɗan filibin ne ɗan filifis ne sai ya kalle shi ya ce na baka ya faɗa mishi da larabci sai mutumin ya ce baka bani ba sai ya ce masa ittaqillaha a na baka ka duba ga gashi nan a kusa da kai sai kawai ya zage shi ya ce banza sha sha sha dan za mu karɓi abincin sai ka ce abin nan kuma sai ya ji kunya ya ji kunya talaka almajiri sai da ya gifta ya huce to mu abin bai mana daɗi ba dan mun zaci da ba a bashi ne sai wani ya ce kai amma ka ji kunya wallahi wai dan majalisa yake haka sai ce kai ma ai dan majalisan ne ka karɓa ashe sai muka gaba ɗaya yan majalisa ne wai kuma suna dariya wai ya yi mutane ne wai raba arne da makami ibada ne wallahi ruwa ce tsabagen ruwa ce a zuciyarsa ta sa musu kuma shegen kwaɗayi kwaɗayi mara kyau kaga abin takaici sun zub da mutuncin sun zub da mutuncin al'ummar su yanzu shi wannan dan filifis din sai ce maka yan ƙasa kaza kaza suke yi kaga kuma ba daɗi ba daɗi abin ba daɗi haka za ka ga mutane in aka zo lokacin aikin haji duk wanda ke zuwa aikin haji yana gani akwai lokacin da shi ma akan idan ma abin ya faru ana raba kasakasai ne irin na wa'azuzzuka da sauransu sai mutane rididididu mutanenmu 'yan afirka zuwa suke karba sai mutumin ya ce ba zai bayar ba aka yi ta masa magiya dai to sai ya ce kasakasan da ake bayarwa na hausa da turanci sun kare sai na 'yan indonesiya da wanda suke magana da urdu yaren urdu wancan yaren fasha da ake yi to amma mutanenmu suka ƙi barin wajen bawan allah na ya ce jama'a na gaya muku babu na 'yan masu hausa da turanci da faransanci babu ku yi haƙuri sai suka ce su sun ji a basu na urdu ɗin sai muka gansu muka ce jama'a me za ku yi da urdu sawa fa za a yi aji suka ce wai ai ko gogewa mutum ya yi ya ɗau wani abin daban a ciki <laughs> kaga yanzu mutumin da yake da tsabage wannan kwaɗayin kana jin zai iya cire nasa ya bayar alhali fa mutane ne masu san alheri suke ɗaukan nauyin abin kaga mutum an zo shan ruwa lokacin azumi in allah ya kai ka maka kaga yadda ake ko madina kaga mutum ɗaya ya haɗa sama da abin da zai iya ci shi kaɗai shi ko ba zai iya bayarwa ba yanzu misali shi da zai iya kwaso dabino ya ɗan tara su a gabansa ya ɗauko ruwan zanzan ya aje ya ɗauko nono ya aje ya ɗauko shayi ya aje sai wani ya zo daga nesa ya ce ya ɗan kwashi dabinon za ga ya riƙe hannunsa ya ce ya za ka ɗeban min dabino na kaji kamar shi ya shuka dabinon shi ba fa zuwa ya itarar da shi aka bashi ƙwauro kenan da rowa ba yadda za a yi marowaci wani lokacin hatta iyayensa ba bakin ciki yake musu yau iyalansa bakin ciki ka zo ka tarar da mutum saboda tsabagen rowa da ƙwauro a gidansa abinci ɗaya ake ci kuma yana da halin da zai iya ba da abincin sama da guda ɗaya ka zo ka tarar da tsawon shekara za ka iya kirga sau nawa aka canja abinci a gidansa iyalansa dukun-dukun to bar ka ji in gaya maka wallahi za ka zo ka mutu iyalanka su ci ganima kuɗin kuma ba ka da ladan komai tunda ba wanda ya taba ce maka in mutum ya mutu ya bar dukiya Allah yana ba shi ladan wannan dukiya sai dai in Allah ya taimake ka kayi tarbiyyar su ka kyautata musu su kuma su yi wani abu na alheri da ubangiji subhanahu ta'ala zai ba su lada kuma ya ba wa asalin wanda ya tara dukiyar ladan yin wannan aikin na alheri don haka gwanda ka kai kokari mun ji an kawo mana fatawa a kasashen mu na afirka cewa mutum ne ya mutu ya bar gado gadon da ya bari ma hadda masallaci bayan masallaci hadda kaza wanda daga cikin yayansa ya ce wallahi masallacin ma sayarwa zai a raba gado a bashi a fitan masa da nasa a masallaci zai siyar wadda watakila kaga ya kuntata musu wani kuma zai saki dukiyar tasa a waje da taimakawa addini amma kuma ya tsananta wa gidansa ya tsananta wa iyalinsa ya tsananta wa 'yan uwansa da iyayensa wannan bai dace ba musulmi ba haka yake ba ka iya bakin ka wato ka yi abin da ubangiji subhanahu wata'ala zai yabe ka mutane ma kuma za su yabe ka amma ka nemi yardar allah subhanahu wata'ala um, to sai abu na gaba shine kama abu na uku da cikin abubuwan da suke hana mutum ciyarwa shine tsabagen kwaɗayi da san dukiya sai abu na uku kwaɗayi da kuma tsabagen son dukiya da tsoron talauci in aka ce kwaɗayi shine sa rai da samun abu idansa yana kan abin da zai samu rabanka ci rabanka rabona nake nema kuma gangan yana fusata akan abin da ba haƙi ba mai mai da shi haƙi to irin wannan yaushe zaka ga ya ciyar da ya ciyar an samu labari a wata ƙasa daga cikin ƙasashenmu na afirka inda ake raba wato kamar ma dai mu ce a najeriya inda ake raba kyautar naira ɗari biyar biyar wata ta je wajen karɓar naira ɗari biyar ɗinnan ta mutu an samu kusan a kundige a jikinta kusan naira dubu hamsin da yawa daga cikin almajiranmu da suke bara a garin garuruwan ma da arna ne suka fi yawa kaga arna ne suke ba su sadaka idan 'yan fashi ko barayi suka je maɓoyarsu kaga kuɗin da suke samu akwai wanda shi gani ke Allah ya halicce shi kawai dan a bashi ba dan ya bayar ba saboda tsabajin kwaɗayi kenan wani kuma gani ike kamar in ya bada dukiyar karewa za ta yi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma nafi da malum min sadaka ba yadda za a yi dukiya ta kare wai saboda sadaka kamar yadda muka faɗa a baya kuma mutum nawa ne masu kuɗin da suke ba da sadaka kuɗin su bai kare ba kai akwai mutumin da cikin mutanen da ba su ba na so in faɗi sunansa ya shiga cikin jerin gwanan masu kuɗin duniya amma wallahi ya sadaukar da dukiyarsa gaba ɗaya yanzu haka hatta abincin da ike ci ma an ce ofis ɗin da ya buɗe ne na taimakawa marasa ƙarfi ya ce a saka sunansa shi ma a cikin wanda za a rika taimakawa su suke rike shi aka yanka masa abin da za a rika bashi duk wata mutane suka haukace aka rika cewa to a'a wannan mutumin yaya kenan aka zo aka yi ta yan jarida suke ta hira da shi ya ce a ah, to ai gashi kuma yana rayuwa shi sa imam shafi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa umtiri lu'lu'an sama'u sarandib wa fi dhi'abar tukurur tibra ana in ishtu lastu u'damu khubzan wa idza mittu lastu qabra yace ke saman sarandib zubar da ruwan eh, eh, eh, zubar da ruwan gwalagwalai ke kuma rijiya ki fitar da ɗanyen gwal da tagulla ku gani shin kwaɗayi zai sa ni in je sai na ɗiba babu yadda za a in ce sai na ba wallahi ba ruwa ce ana in ishtu lastu mu khubzan ya ce na san dai zan rayu ba zan rasa yan gurasar da zan sa a baka ba ma'ana abincin dai da zan ci in dai Allah Allah ya halicce ni kafin ma a halicce ni an halicci abin da zan ci قل أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي وبارك فيها وجعل فيها رواسي وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ألا يقدر أبن abin da na arziki da abinci da komai fi arba'ati ayyamin cikin kwana hudu sawa'an lisa'ilin ya ce ana in ishtu lastu mu khubzan in dai abin da zan sa a baka ne in na rayu Allah ba zai hana ni ba wa idza mittu lastu a'udamu qabra ya ce in na mutu kuma ba za a waice an nemi kabarin da za a sa ni saboda talauci an rasa ba kaga ba yake ne ce himmati himmatul muluki wa nafsi nafsu hurrin taral mazallata kufra yace na tabbata ya ce ni himmati himmatul muluk himmar da nake da ita himma ce ta sarakuna kazan sarki ya saka abu a gaba kawai yinsa yake kai tsaye baya tsoron kowa wa nafsi nafsu hurrin kuma zuciya ta zuciya ce ta ɗa da ba bawa ba taral mazallata kufra ina ganin in kaskantar da kaina saboda kwaɗayi kamar in kafirce ni kamar yadda ba zan iya kafircewa ba haka ba zan kaskantar da kaina yake ce wa idza ma qani'tu bil aishi yawman falimadha azuru zaidan wa amra duk in dai har zan gamsu da abin da zan ci a rana ɗaya to dan me zan ziyarci wani da wani sai in zauna in rayu haka hakan kuma ya rayu idza qila hadha manhalun qultu qad ara walakinna nafs al-hurr tahtamilu dhama in an ce min wannan kai zo mana ga wani dan dausayi ka sha ruwa qultu qad ara sai in ce ai na ga wannan dausayin na gani ai ba wai ido ne ban da shi ba walakinna nafs al-hurr tahtamilu dhama sai dai amma zuciyar da wanda ba bawa ba takan jure wa kishirwa kuma ni ɗa ne ba bawa ba don haka zan haƙura da kishirwa akan in je a kunyata ni wa inni laradin an fatan muta'affifin ya ruhu wa yaghdu laysa yamliku dirhama yabitu yura'in najma an su'i halihi wa yusbihu talqal wajhi wato ce wa inni laradin an fatan yace ni wallahi na fi so kuma na fi yadda da mutumin da muta'affif mutumin da yake da kamewa da can aji ya ruhu wa yaghdu laysa yamliku dirhama ya kwana ya tashi amma ba shi da ko sisi ya tu yura'in najma min su'i hali saboda yunwa da talauci ma zai kwana ba bacci ga shiga yadda ka san an ba shi kiwon taurari amma kuma wa yusbihu sai kuma ka ga ya wayi gari talqal wajhi wato ko taliqal wajhi ya fuskarsa a sake mutabassima yana mai murmushi ya ce don haka ni wai idama yake cewa wa inni idama fata shay'un yake cewa wa ni idan lam abit uqallibu kaffi ithrahu mutanaddima ni in abu ya zo ya huce ni kwaɗayi ba zai sa wai in zo ina ta nadama wayyo Allah kenan ya zan kara samu wannan yana ƙara gatarwa da mutum rashin san shi kuma ya fitar ya bayar sai ya zama kullum burinsa shine a bashi yake cewa wa amma idza ma a afwan qabiltuhu yace amma kuma in Allah ya kawo min abin cikin hanyar da irin gwargwadon hanyar da ake iya bi a samu abu ni ma na bi ko da kyauta aka bani ko wani abu qabiltuhu wa in fata lam utbi'uhu halla walaitama in kuma abin ya huce ni ba zan ta cewa to halla kai ina ma dai da nayi kaza walaita ma da ma dai yace a ni ba na yin haka wa ma kullu barqin la hali yastafizzuni wa ma kullu man laqaitu ardahu mun'ima ba kuma duk walƙiyar da ta zo ce take tsorata ni ba haka kawai dan naga mutum yana da kuɗi ko yana da hali in ce wai shikenan zan makale masa in nace a'a wa ma kullu man laqaitu ardahu min ni'ima ba kuma duk wanda na gani bane nake cewa zai yi min ni'ima zai iya taimaka min a'a hankali na a kwance yake a nutsa nake ina da nutsuwa ta wato abin da na samu shi nake amfani da shi to dan haka kaga shi ta sai ake cewa yana da girman kai yace yaquluna li fi kan qibadun wa inna ma ra'aw rajulan an mawqifin dhulli ahjama ara an-nasa man danahu muhana indahum wa man akramathu izzatun nafsi ukrima ya ce ni suna cewa na fiye girman kai ce amma sun ga mutumin dangane na kiyaye kai na ne ce na ga mutane in ka cika kwaɗayin samun abin da ke hannunsu sai ka wulaƙanta to don haka daga cikin kuma fa'idar rashin kwaɗayi da tsabagen mayatar san dukiya shine zaka ji kullun so kake ka bayar alyadul ulya khairun wa habbu ila Allah min al sufla Allah ya raba mu da takaici Allah ya raba mu da kwaɗayi Allah ya raba mu da tsabagen mayatar san kuɗi insha Allahu a halka ta gaba a haduwa ta gaba za mu yi bayani ƙara faɗaɗa bayani akan abin da ya shafi mayatar kuɗi da tsabagen son kuɗi da kuma yadda ya kamata mutum ya kubuta daga mayatar son kuɗin da kuma tasirin son kuɗi wajen rashin fitar da sadaka wanda wannan da yawa shi yasa mutanenmu suke kin fitar da sadaka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Africa TV3 Haske mai ne ga gidan kowa Africa TV kun kai haske Haske ne ga gidan kowa Africa TV3 don kyakkyawar tarbiyya da wayar da kan al'umma Africa TV3 muna gabatar da shirye-shirye masu ilmantarwa da kayatarwa da tarbiyyantarwa nishadantarwa a harshen Hausa <laughs> Africa TV3 matattarar jin daɗinka da iyalanka ga kwanciyar hankali da nutsuwa Dun kallon Africa TV3 rubuta waɗannan lambobi www.africatv.sg don neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu a mu kamar haka email africatv3 at gmail.com facebook www.facebook.com slash africatv3 twitter slash africatv3 Africa TV3 haske ne ka gidan kowa a shakar lola Haske mai ne ka gidan kowa Africa TV kun kai haske.